الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata ya tabbata Allah salatu ya ce ci ya amincin zai tabbata ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yinan na safo guwo ya Muharram 1438 na shafi wuki gobe ni yana tsara kan wuki yan 2016 ne katun na mm. karatun littafin sharfa sunna ne al'imamul barbahari da page 274 bu da shirin shek salih fozan fozani ko mm. gawa man kala lafzi bil qur'ani makhluqun fa huwa ومن سكت فلم يكن مخلوق أو غير مخلوق فهو هكذا قال أحمد بن حنبل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ gawa kala gawa man kala al-imam al-barbahari ga zane ga ga lafzi bil qur'ani makhluqun lafazin bi al-qur'ani ajali tujina fa huwa na zane jahamiyu wa man sakata zane maga susu falam yakul makhluqun aw ghayru makhluqin ma ga makhluq yakuji makhluqa yana fa huwa jahamiyun mutum jahamiyu ga mutum imam هكذا قال أحمد بن حنبل أن إمام أحمد بن حنبل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيسيك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه من يعش منكم بعدي lalle da na gaji rayuwa lokpa zumba min iya go zuman bona fa sayara ikhtilafan kathira da na wale cin da ba shi sarawun yuri yuri fa iyyakum me je ganga wa muhdasatil umur bi ni jata bida dini wani fa innaha dalalatu ibn ni jata bida dini da ne ejuro wa alaikum bi sunnati yawa su sunnani wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin bi sunni al-khulafa'i ar-rashidun al-mahdiyyin najbete bawona abdu alaiha bin nawajib ya gaji yawa sun da yi kan kukurkwe Allah subhanahu wa ta'ala wuje tabbatarwa gan wuye gangan aya jo yi. ke ba na ce ke latin ga kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi da da e duga ta tawada na kai gaje sai ci na na la nafida al-bahru qabla an tanfada rabbi e duga zo kame ga sai ci zo bi ma'ana ce ke gangan ko hmm. e ga ce ci wa zuwa da ga ga alkalan ga ga ci mai da fatan gaji alkalan لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبوه ما نفدت كلمات الله a shiga alkal a shiga ci mai bata lawan shi alkalan mu fi kai ga yanzu ya ci alkalan wani bata gajiya zai ga yanzu ya ci mai wazwa bi ma'ana so ya ce gagan ya ga yanzu ya ci ma jin halitta wuce ya bani halitta bata ga zai ga yanzu ya ci ma zuwa alusunnati wa jama'a a jafe gan ya ga yanzu ya ci qadimun nau'i hadithul ahadi bi ma'ana sai ki wani gagun shi ko amma ka ku na gaba sai ki na gawa ni ke gagun Al alkur'an ni ne ga sai ki budan sai e ga sai ki aji tabbatarwa dan alkur'an o de sunna ji da sai ki gagana hatta to an na gumi na waju tabbatar ga sai ki gagana wani wani ga wani gaba wani wani lawa ga kiyon an kali gayi mazdamin shari'a hmm. ko hmm. amma a daga sai ce ga ga yan yiwu na lito an kali ba nan na su fahimi guro amma jami'a na jami'u jami'u ne safuwa ne nfe lagaji bai bai zaga da shakka da adini mace jan foro bai lahadu bai kafirci ko hmm. har mu sai gagan e gaye to e ta tuji kan do cin ga jali tuji da lawul mafuzo ko a jali tuji da be jibrili ko a jali tuji da be anabi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam wasallam ti ci do yudafa e gana da ba sai ci ga kalamullahi na ya wa in ahadu minal al-mushrikin fajaraka fa'ajiru hatta yasma kalam Allah nan ga kalam Allah ba ga uji da fatu yayin sifa lo mo su fe ci ga ga ga ga sai ci sifa se ci ya ga da fatu nu yi ya makhluqu lo bai al khaliqu kemna ga na katullahi baitullahi abdullahi da sauransu ne ne maza ba didi ẹgàn náà mo dìkì àwọn ẹgàn náà gá láìmí tó a gan tó yẹ ti di ọsùn mẹyà tó yẹ ti mẹdi sí fàṣà àyún na kí ẹ. ẹgàn yìí nínú fáwọn títí àbí daga bẹ́ẹ̀ yẹ wú dáwájú yẹn na sheikul islam ibn taymiya ń ga muqaddima al tààfin alfatu alhamawiyya wọn. jabu bunu safwan ń jẹ́ cha ga e irin na yin ga ga wuce ga na jadu dirham nga cha ga e irin na yin ko mutu jihar ibn dirham man gugu daga baga ne ga talutu na yahudi na talutu na man gugu daga bayan labid ibn al-asam ne yahudi na labid ibn al-asam mun ga idan ja ne sallallahu alaihi wasallam sirina e buga ya gairi na gere je ti daga bayan yahudi jo ko nga mala ja ibn dirham na gaga da خالد na na khalid al-qasri wa ja'ad الله dirab ابن قيم فيك قول أجل ذا kemina ibn ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائه القرباني إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني wali ajliza ebo gairi na na don ha bi jadin khalidun kasri a jadu a jadu zu efo laye da na mazu na gai etu ne don khalidun kasri na yau mazaba ihil kurbani efo ne laji e lazu dabba eti wani ladan tsambayin su ya ce wani إذ قال إبراهيم ليس خليله ebe ne ganu ganu ga ne ibrahim je ya mace ya sai ta sai ci maga wata kazallahu ibrahima khalila kalla wala musal kalima dani mace gagabe ga annabi musa alayhi salam sai ci duniya mine ya na jihar ibn jira mu gana alalima sai ci ga wa kallama allah musa taklima shakara dhahiyata kullu sahibi sunnati zan dondo ne manya sunnana wani ajiye boya ajiye boya khalid al-qasri ya zunu sun jihad ibn dirham jadu ibn dirham na lillahi darruka a gama da labiyoyi min ko hmm. min akhi qurbani ya wata ba sa kwana waje da jiyani mena wale ga egan nan mini zai yi daga ba ja mu mini da ɗo daga bayan bibo na daga bayan ja'azo na wuja a gugu safuwan ko a cagan na jikiyo a cagan na jiya bai gwanan ga goshe ba amma wujin wuciyoyin ga manyan sun da jajin karu ga nan sarauni amma dai zafi da tsanani daga nan sarauni ko hmm. ebana ega jeje na ngole ga irin nan wani ala daga so sai ga ga ngole aqidan ahlus sunnati wal jamaa jamaa ga alqur'anu kalamullah ghairu makhluq ngole go jami'a ji ci ku kya ba ci shi boro sai a ga za ga wagan lafzi bil qur'an makhluq aw ghairu makhluq ngole a ga ci ga irin ne biyu inda ya zaga wajen lafzi bil qur'an masu kashin gawa ngole ad ngole ganda ga ene pabago na ngai laf e gayo checho ngole wa ne ga na ga dikiyo hm wa ga dire ga ja ni ayi hmm. amma ga ga ene pabago na ngai ga ga gan idan ga ga lafzu bil qur'ani makhluq lafazi ni bil qur'ani makhluq a ti to kiwo pa de ganna yo me na we pa na al qur'ani ne ye ba de lafazi da na al qur'ani uchi maluku yo ngato zanna e gunga je ga ire eh, jami'a ko amma idan ga ga lafzi wi ai amma ne we pa ga ne we pa de kiwo bere wi hmm. bientala wi hmm. mitini wi ajin halitta wuji ga wale e gaza na jiki a yan ba ne da daga yan a shi yan wale ko ya e gane ga yaɗe ne ya gane shi ma muhammad da al-bukhari da sauransu shi aji na ga daunan ko e ai daga ga lafzi bil qur'an makhluq ko daga e lafzi bil qur'an ghair makhluq ko yóò lè egani láti ilé asága gèye pé wàá ẹgbẹ́ ní kíbo ṣùgbọ́n à ń lọ sí gun tààtàn abọ́ náà. bana alimami barbahari gan wa man sakata falan yakul makulukun aw ghayr makulukin fa huwa jahmi zane ga sunsun mu ce ga makulu ko ghayr makuluka ne zamu ci jami'u yo ki imamu ki imamu barbahari ka ga ganne imamu ahmad ga zane ga ga yi na jami'u yo ko kashi ndio mu ya ga ndio ra ki wo ji nifio ndo le titi na asami bidi asami en bidi aji wal alu sunna jiya ba is very clear ga alquran kalamu la gar makhluq ko amma dai zai da wakiyo jami'a ji da mutazila ji a ga abu ago ikiyo ago makhluq àti dẹ lágbo tí ìdánwò nẹ́jì àti dẹ já sọ fún àwọn ìgbà tìbí àrùn àmọ́ ẹwà tí mo náà ń ci yẹn àrùn sún nẹ́jì hmm. àmọ́ wá gán àyà ni gángan níbi jàmí yájìyàn àtàjà àfúnfà gáàjà àgá àlùkùrọ̀ àlùkàlámù láì àyà àgàgán màkúlùkà àgàgán ko ko a wani na yau ne ko wale ga ga ya miki ba go aga ke ji bai da ni aja ga ya wani ga gair er makhluk na aja da ke aja da ya miki ba go imamu ahmad ga zane ga ji katu mini zahirin na yo umeji fahimta umeji ganewa na yeni alufin jami'a yo kila wuta ga gair makhluka yo ko ni gane ko E eh, gogo sunna mun da talbisa idza la kullu zina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatini qalu inna ma'akum in in a a wani munafinci nan idza la kullu zina amanu qalu aga kuma mun ya ga ima ya ga da kuma munafiki de de za ta jaji ko kiyo a gani ya roni wani ya tawo a a sunna janna nga malayi na bi da da wa ga ha iyu go ko ga wala ta ku fil qur'ani bil waqti qailan kama qala atba'un li jani wa asjahu wa liga al fa di be wa lo afi ita jami'a jo e bogo masail yi ti qada ti ga swami wuci wole ko wuci mafiye ji wai za zanaga jika to wuci mai manna ugwayin susuwa annabi gaba da al'islamu gariban wa sayaudu gariba musulunci caca ya ga umaje ba je ga fatu ba al ba a ga ya al ba wato annabi ga allazina yuslihuna allazina yuslihuna ma fasada nas zai je jin gyara ne da yanyi na ko allazina za fasa da nas zai je jin gyara ka yake ka kune da ga lalace na wa ma ne ga gyara wuce wuje su sun guguwa babu gyara hunji don ne ga igboro na waje kiyo wago wacin ya e bugu zango ci biyar gan zango biyar gan zaliyani gan wi e gwa wuda we har kan bai zan dore a ga to zane yuri don a yi zabi sabai da alhaji walbatili wa kun ga gaskiya bai gama ne jikiyo ruji ke ba لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون wajen gane ko ngamala bida ko wajen gane ko misali na jiye laji gwagwa gwaji bida wani waga ji katu wace ji fahimta ko wajen gane ko wa majejeje ba ne ga masailu ijo masuku a cewa jinga tigo cewa ya ga yan dora mini a wari jibo yelo za mu shi. ko laji ganewa ya za shi shi bani na unji kato unji to fahimta unji to kato ba to kato bai dora ne in wace ba ne ko ci na gaji wanda zakanin in ba polisi ba ta kafira wanda nan ya ga maza da irin wuce jani wanda ba da gaskiya ci na ne ebe lana eski mana ci zandoro nga wuye wo zanne mini awari yi wugo kacha ko gu mini abo ne kwa ce ci gaskiya nan wa ko ji na ko soja ba ta kasu da kaji kasiriya mama kuna wa ga ce e ga luwa e na abi na jelawo to shi to su ki labu na rabi su wuce ta zuwa ko sai ya kuni ba di umara ya kari buna shirarar nasi kaza kaza kaza hadisun ji kyan hadisun shi ta zuwa hadisi ne laji hujja ga mulki jiki hadisi ne laji hujja ga hannu bata da hadijan nan ban ga annabi sulaimani waje ya ci ba da zuwa da zai bani ji mulki nan imamu kurtu bi ga hadisi mulki gamanin ro ga sun ko ji gane ko za ta zan tsawa lo e eh, zuci shi bismi sunnati ga sai lo ma man doro wọn kúnnú àkúrúwà ẹgbẹ́ náà sọ kókè ìgbàanú bí àdìsọ láti ní olùjì má ti fàṣ áwù ìlànà ìkè láì nga nọ wọn yẹ kékeré tí mọ́tà náà wọ́n ti bẹ wọ́n wọ́n ti kíndà lóra mìíràn ti fi yọ kọjá yìí. àmọ́ wọn jẹ́ ká jìkà àtúnú ní àwọn àríjìwé àlù tó ṣètò àlù sàkí tó ṣètò àlù tuntun náà. no kaji ibnu kayyim ga da shètò àlù náà ti kù ṣètò àlù ẹgbẹ́ gẹ̀ẹ́nu ga ne jẹjẹ náà àmọ́ Um, hmm? nga wuce so wuyi zane ji zane ko jejjenin wun na so wuce ne gaskiya nan amma yanzu ne mo fe ci bana ciwa su kun wasu sun wi nga mala alibi nga mala ibn rajab al farqu bayna nafiyati wa ta'yiro uga anabi ga maiji la yamna anna ahadukum haibatan nasi e duwe ba an ne ye wani nga kaye e. an ya kula bi haƙƙin iza alima wa gaji ya gaskiya yau ga wa gama. gama na imamu ahmad ibn hanbal na iza sakatta anta wa sakattu ana famata ya rufu jahilu sai ya mina ne. wa ga su su miki sun fashi da ila dogari na je na gyayin ko ji gane ko a ne diga ije ga idule a dele yau a da sai je kaka a kaga kiri kiri kiri kiri kiri ko hmm. amma ya gwa sunne da sunne kula fa shi ji azu alaiha bin nawajis a sha a na annabi gangan ila e da ga kiri kiri da nura bu sunne wa fa hmm. masalafin fi ni shay fa hukumuhu ila imam al-barbari ga wa'alan bidiye annahu inna ma ja'a halakul jamiyati anan fakaru fi rabbi jalla wa ala hmm. fariq ko fariq lima وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وكاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يكفى فكفروا وكفروا الخلق واضطرهم الأمر إلى أن قالوا بتعطيل وواعلم بليه أنه إنما جاهلاه جميعا لك بديا جانية أنهم فكروا في الرب فلي باي كيتيتو فهذا قالوا لما أتى كلمة لما كلا أيها الرحمن الله شو تقول لما كلا wa kai ke mu ji siwa wajina wa tarakul asar a ta asaru ji lugwa aya ji ya ji su ji wa da wani kiyasa a ta kijin eh? a ta kiyasi a cikin lotu a bi ma'ana a ce lotu rin da kiyasi ba ji ya kido wa qasu dina la ra'ayin a ta addini laji a bakwaran da ra'ayi fa ja'u bil kufri iyanan a cikin kafirci gbangba la fa na sanan fa kafaru a kaza shi kafiri hmm. ko a ta asu ta ji kafirci da yazo wa kafaru alhalka a shi ala ya kudu musulunci yobe hmm. wa sarrahum amri la an qalu bi ta'til na ti jangolo a ta a ce bi ke ta'til daga ce ci u da sifan do ce ci maje sunan do ba waga pe an ka do ga ce ga ne ga ile a ga manjina aqida jamiya ja mun safwanu ngata can? ko mm. wale ga eza bifo ibn dirham mm. ko ki ma da ji be ibn dirham yo aga wa le ga ibn ibn dirham zani ne ga ji ne e ga zani amma shi ibn jadu ibn dirham ne ga zaga ibn jadu ibn dirham zun ga ne e ga zo no e ka mi jadu tuna de ga nu lu ka ze ni ona ga madabu zàwọn ńlọ yẹn lè jẹ àjọ àtúntò ti iye tọọtù náà rìpọ iye define mo ti fẹ kú di kẹlẹtíṣọn fẹkẹ mi ti fẹ fẹkẹ ìdí ewu àti apú yìí. ẹ bọgọ ẹzàgẹ píríkì yẹn tọọtù gidi káàdà

jami'a ji a sai da ji tunani je ce ce ce sai bin la jami'a ta jinin sha ne lambar ya ce ce ko a ga a da ji bitike ki lambar ya ce ce al ngoli enama goyya muslimi na suku mu diga wa da ji bitike je ce lambar ya ce waje imani ji da sunan shi ya ce ci ai imani ji da siffa ya so ya ci lamari ya kai fakeke nan galu da lamari so ya ci mu ko hmm. ebo na za a ci yanzu ya ci ya bai ga sifu shi gan bai gan sunu shi so shi za ki ga zai gongo tsana ya ga ga wani gomo layi ma na gomo la notu hmm. ya lamu ma baina mu ma kafin wala yutu na bihi hmm. ilma so je ne da ilimi ne da yin gudu ba to ne da zuma ya bona ilimi ya mamma so ya cike jawa sai ki da ilimi ya ci taci ga zando sai ki da ilimi gan mutu ko ya gangan etiyan lambar ya sai ki ba sai da dalili daga alkur'ani ba sunna eh na ma ba ba na muwakka na sun ba wani jabo ya jami'a shi ayin karu ya ji ayin karu ya nabi sallallahu alaihi wasallam ji a ci magana daga etiyan sai ci bi hankali ayin a ci gan wanda ijebwa umadan outside ijebwa wanda fitibwa umadan kimbwa wanda gwalobwa wanda gwatubwa wanda yamabwa wanda kudubwa wanda kazabwa ngole pataki jinno kokoluwa de ngole ugami lamila to alqur'ani be sunne kaliwa wa ta wa mariya kini hatu babu na jami'a jiga sai ce wa sai ci mai ne ya sai ci mai da na sai ci mai da rada ne Allah kiyaye wale ga ne jiya da irin ne kuci kashi da abin ta ma wulai hmm. yan sai ku no so be ku ti je gaga hmm. wa qasid din ala ra'ihim jami'a ji ciji kiyasu ya jini bi ra'ayi hmm. ko an ya su saba ko a ta sunan shi yaso cin ya a ta sifati yaso cin ya ebe e na ga wa gas sunan be su be sifati ji ba back wa ga to ci ga bi alita shi amma dogan suna ibe sifa shi ya tsoye ci kemi na ngwo tsoye ci na gadon na sifa ya tsoye ci mabi ya zando mini ya ni to yi wa ya ebo lai sakamis li shay'un wa huwa sami'u al-basir ga faja'u bil kufri iyanan la takfa la yakfa jami'a ci bi kafite ci bangbanin uswa ko aji aji kafite da tsoye ci ebo ga yi ga dalilin na jadiki na a ganin na alkhawarij kitabun nar kiso e, aljalawu zatu wa shurutatu kitabun nar owó aga kitabu bẹ jẹnu ọ ọgá lu sísílà àlùbáníyì ńlá àjíṣun tìlógún tọ́jọ́ fakafaru wa kafarun khalq a ta jami'a jin wali a ta ji ci bai zo ya na ga sai ci da sunna sai ci da sifa ko da sauransu a jin na zo na suna a cike gaga yana ta da na gayi biyu a cikin da ke ji ma ni biyan ni ya ni zaun ta hajji kafiri hoto ce da ne ko bi ma'ana zai ji ga ga sai ci biyo sunna shi wani lala asma wal husna nan da ga ga sai ci biyo faji shi kada sami Allah kan lati su jaji duka ko sai ce waga sai ce li allazi yaraka ina takum sai ta bi fa'al kiyama ja rabbuka wal malaku safan safa sai ta ala shara ma la arshi sawana ba an ga wani sai ga ce da ne su kuma ga zawon shi haje a ga zawon ta su kula isbatun bila تمثيل ونفي بلا bila ليس laysa شيء shay نبيتنا ولن bito yace na wale ne jira ja mushabbihaji wa sai mai wo mai le ne jira ja bijo mu'atti yi wale a maga ga mu'attila to jamiya to mu'tazila to asha'ira aga fikibu aga fi mu'attila ne fun ya yi. jami ya ji a sai shi da suna mada sifa fata ga hanyar mu'tazila zina sukun a sai shi da suna ma wanda sifa sani un bila sami in basirun bila basar alimun bila ilmun kadirun bila kudura a sai shi da suna ja ma wanda sifa ne ya zijo motar zina a sha'ira iganci masu kun a sai shi da suna bayaniyo amma sifa ne sai shi da ne a ba hmm. sifa ne mace na su hajji a ajiyar da gangani duniya wani fata zaɓe ya ga fi kibo safiyan a akti laja ma tafili dai different level mini safiyan tafili obe mai zungaro sun ne ni keke da na ki fata ne sifatu wani idan da jiki an tafili ga wuce ya fi na so jigo lillahi la suna wa lusna fadun gubiha ke tafilo yana ari ya awai din hmm, ta yau ne so ko wani ni ala daga wubi zandu mi ni ali tun ba ko hmm. amma un ki a tabbatar hmm. wa ji yawun yawo mele kashi wa tarahum al-amr ila an qalu bi ta'til na ci jagwalo jami'a ci ji ciyo ci ji ta'til ngai juhudul khaliq ade je da suka ce ci da ba ko kwaje da bai mu ciye so tiya ya? wan da ne da shi a tiga so ce wa umai le ya umai gaga umai da irada umai da mashi'a umai da niyya je ba umai da je yayi je ba la fawka wala tata wala yamin wala shimal wala dakhil wala kharij nan wale da ne dai wala ga kiyo so ci nan ba na kiyaye jami'a shiga ji kiyo a ga ne dede yiri nan Allah kiyaye وقال بعض العلماء ساشيا من جيغان منهم الإمام أحمد بن حنبل الجهني كافر ليس من آل الكبلة نعم. حلال الدم لا يرث ولا يرث لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة وقالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر هو قال بعض العلماء ساشيا من جيغان min hummin yamma wuce yamma imamu ahmad ibn hanbal kaga jahmiyu kafiru laysa min alal qibla kaga jahmiyu kafiru wanda min alal qibla tibwa halalu dam e jaw an shadalli la yarisu wa la yurisu wa giza gwa zando ma ji gwa li annahu qala ibn jahmiya li la juma'a ta juma'a da ba. wala jama'a jam'i madaba wala idain idi gwa ba madaba wala sadaqa sadaqa madaba wa qalu aga man lam yakul alquran makhluqun fa huwa kafir dan ga ga en irin no aga ide de tawu adini o ati ake ga ga dan ke lawa jo nga kaulul ba nga a jami'u kafir laysa min ahli qibla ko mm. a ga jami da yi jami a kai da jami yana wai kafi wanda min ya musulmi ba e ba kibo e ga e ga ne ja ga be na bu ku e kana ka da wa ka e ga kafirci nan ko e wa da ne lawo ga to ci da wa nga mala imamu ahmad ibn hanbali ta ji a da jami'o ko ajirajiya shekul islam ibn taymiya littafin bayanu talbisul jami'a ajirajiya ibn qayyim littafin sawaqul mursala firraja ala jami'a wal mu'attila ajike arada kai ma juyul islamiyya ajike ajirajiya ma da tafi kakani na ajirajiya jami'a to rajina usman ibn sayyid dalimi wuji ya bishir bin giyas limirisi nan ajirabi na jami'a shiga khalqu afali libad wa radu jami'a ni imam jami'a jo ya jami'a shiga sai ci wa lillahi al-asma'ul husna jami'a shiga sai ce sifan dora ngo yana ko jami'a ji maga yana imani no do daga sai ci da mu ngai ga daga sai ci da mu ma na ki ne jami'a jo ibili mumini ya kida jami'a ji bone bone ibili belo sai jinabu garo bi zuru ni hmm. hmm. la ni ba suna akida jami'a jo ke firauna mumini woni e wa kibo e wa mutum belo sai da baka da alimta ma anzal la ilaha illa rabbu subhanahu wa ta'ala ba sai wuci ko jin ka ruje ki kago ka jan zobe akida jami'a jo mushriki ne sai jibuta kuci da sauran sunan mumini a yau ne ba akida jami'a jigo e bona la yasa sai man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna allah ne jami'a jo to munafiki mumini woni ne jami'a shi ma ga so itili ali ibrahim ya mace so shi ma ga takhazallahu ibrahim khalila akida yan jami'a jo musuku a ga tuwa cikin da anin musa alali musa jo kallama Allah musa taklima akida yan jami'a jo mu a ga alquran ji ga tuwa ta tuwa ci maga wani na dunne mushriki na tajaraka fajiru hatta yasma kalam Allah akida yan jami'a jo musuku a ga ni jannat da wa inna madda wa ko ma da mu da ya zo guba ba wani nga mallai imamu ahmad ibn hanbali wani ga kiyo nga jami'u kufar nga zaniga ga jami'a ji kafira yau amma da sai imamu ahmad ibn hanbal afrad ne jami'a ji wake liyayo suke ji sallah zuma ne na wani ga mini individual ila e yi e shine ba ta yi jami'a amma da yi mini ya buga ke shi to je ji sallah imamu ahmad ya dubo sallah ko la ji ganewa esu na ji madagwa zamani wuce a ci lamito a ci da jami'a na ji a ci feke tu jami'a ji zuma a ci gan a ta lawo to gina je wuka tu ka tan ba jonin a ta lawo ga kiyo ga alkurani makhluk zando ne maga ga alkurani kalamu la ga makhluk na a juzu ko mu da ka dan esu ne ce jin na fata na dubu a maga a ce guntu wuce ne ma ma ga ga goma hmm. why

wato e e e na ji ci aga tunayi yi wuce na su halalu dam ya ji aga aji halalli la ya wa la ya wasu a ji zagon a zanga ma a ji agon ya bi na ajirin da musulunci a ne magaman badala ji na fasu zanga a jirin ji bana lawa wu ko amma gole zana ke ji hukunci ne ga yi hukuma ko wani individual la ya rusu wa la ya rufe na kala la juma'ata wa la jama'a ebo na ga juma'a da wa jami'i madawa saboda jihar bunu sofuwanu ga alalojin mama ko kuma ga na sallah yanzu mu iman ebe nun ga yanayi ima ne wajen gbogbo so ci e dago goma ma biya ni ba shi kenan e ba ebe ba wato boji sallah wa mafi ya da sauransu yanzu rufe imani ogwa ki ya jo a ga wala wala sadaka a idi guba ba da sadaka sabon wani ga ya tun da mini ya imani ba ga waje a ga waje waje ga ɗaya daga yankin ba ga sokon da ba ni shi kenan ba mu laji a miya shiga alimani ya mari foto ga waje ga dide nan wa qalu a maga man lam yaqul alquran makhluq fa huwa kafir a ga zane ga alquran makhluq wa dauke kafir ga waje ga na ko mm. inna lillahi wa inna ilaihi in ya aga bidia bidiya su sami zane ke lagwa su wani a kasar shaɗi ke wani shi kafiri لو استهل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبلهم وامتعنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنه وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع كو هو استحل السيف يا جمدوه أو لا للي قاتي أو مسلمي بيجوكو إيه bi ko wa tiya ga ta wa luma ne muhammadu wa khalafu man kana qablahum amma le wamtahanun nasa a sai mazaki da bi shi mai takallam fi rasulullah bai ne jani za su ga tuba ne wala adun ya sadi sadi ne ba ga tuba ne wa radu masaji masajidi wal jawabi a mai waga Allah masallaci a ke foto da da na ibada shi ga wasta saifa ala ummati muhammadin ayyaji na ayyaji kula jin alayyi aluma ni muhammadu ma'ana aula ga alayyi wani wa fiye wu aluma ni biji na fiye zu musulmi ji e bane le ga ale ga ji ba na di faruwa zamani su mamuni ko awu man yi tsaro a mun da jamaji da jaza ba sarawi e ba bo e ba ji ala faji dole a ga alagwa sun maza ala da alagwa sun ga ji jami'a ji wa khalafu man kana qablahum ale bai bi kana ba ko mm. alalimin musulunci zugu wa alami latu wa sabiri a su a itabi wa la tabtabi hu mm. wa ta'alun nasa bi shay'in lam yatakallamu fihi rasulullah amma in yin bazaici ne da yana jalibi sa sallam daga tuwa ne amma ga da alami a kai wuce zamani ya tu mamuni bai tu mu bai tu mu ji bai tu alwasi ku ji ko wa radu ta'til al masajid wal jawami' a cewa ga Allah masallaci a ke foto gan da da nayi ibada shi eh ba da zando da shi ma gan gan ga so ko da ba ne dole sun hanyar sallah hmm. fa ne ga ga mutu gan nan gole addini gaji ke hmm. addini gaji lalace wane ga bidiya wala ta musta ne ja ma wani maji ke wani ya waci hmm. ka ta kafiri no sun aiki sai jinin da dalilin ka kuna yi chana kusa kusa eh ndanna kyai ndanna abu lalal maududi wabin da ne ga abu maududi goya ko pakistan india wani eh ta abu maududi mun ji lecture do ci za wale fassara ni mu jala Allah kwata na kiyo e zayin de en yi struggle ni annaba ji benyo ne kiyo ala mulki ji ti agu amma ala mulki aso establish wuti ga te lawuza yo which lead to what? No, dan ba go suku a yau da shi ji musulmi ji kafira yau. Awo mage wo mai furbi sabu ne ba be sabu tin na zuwa go yiki. Aku la da mawdudi ji, aku yiki a yau da shi. Afelo sai da kutu wuci bai ba takada yin abu la da mawdudi wuci a influence ga thought wuci in addition to thought na jujo daga ba sun ban nono. mùsùlùmí good upon it àti gọ́tò èdè tí na jí káyì káàkiri kó sójà bẹ pòlíìsì bẹ fọ́ọ̀sì na jẹ ló ti fi ń dáàbò ní àtọ́ àyíkí mọ́ àtọ́ àyí káàkiri mọ́ man na jí mọ́ gàgà àgà àná mọ́ àtọ́ yìí mọ́nyẹ́ gómìnàtì mọ́ àtọ́ àyíkí mọ́ àtọ́ àjẹ káàkiri mọ́. ẹgbẹ́ bọ́ daga bàgọ́ na jí gómìnàtì na mọ́sálásí ní ìyá gàtú náà lọ́rọ̀ ajé kí mọ́ lọ́rọ̀ ọlọ́mọ dẹ̀bà kó sọ sẹ́ẹ̀dì kútù fẹ́mi lójú máa yàn. Hmm. àti kí ni fún àná fún àti kí o àti alá mùsùlùmí ní yahoo. wọ́n lè kó nga fẹ́ develop kí o òtí bẹ́ẹ̀ jẹ tọ́ọ̀tì yẹn òtí bẹ́ẹ̀ tún stage yẹn alikaida àdìbẹ́tì àmì bẹ́ẹ̀ tún stage yẹn isis dání ní lórí tá a ti yẹn alikẹ́tọ́tù kamila li khawarij da wale ki wale ji tele kem ne ne fe develop kara kara kara kara kara kara kara kara ne abul alal mawdudi sayyid kutub sayyid fadl abu muhammad al-maqdisi abu mus'ab suri abu yahya libi abu katada al-filastini usama bin laden ayman az-zawahiri da ne bata aikiyo aidaminiya ti sha'awa rijijo na jirgin ne sai fahimi zamanin ne nan ko mun gane da littafin alkisatul kamila ne khawarij asrina wallahu alam